والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم الصباح الثاني بالبحث نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب المقتدر والتجهيز باب mutumin ده ya kai gargara shine mutadar da kuma shirya shi yadda za a shirya shi zuwa ga binnewa ilam eh, yakinan kullu ruhin zahiqa wa kullu nafsin lil mamati zahiqa ilam yakinan ka sani tabbas kowane ruhi zahiqa mai halaka ne shi kullu nafsin zahiqatul lil mamati kuma kowane rai mai dandana mutuwa ne shi alal bari an yatuba adila wa kullu da'i fil fuadi ghasila wato wajibi ne kamar lafiya an ya tuba ajila ya tuba da gaggawa kuma gazilan kulla da'i fil fu'ad wa gazilan kulla da'i fil fu'ad kuma ya zama so mai wanke kowace cuta a cikin zakata mai wanke dukkan kowace irin cuta a cikin zakata wa an rudda al-ghasba wa tibaa wa yaqdi baina awl wada'a kuma wa an ya rudda al-ghasba kuma ya mayar da kwace in ya yake nabin mutane ko ya saci dukiyansu ko ya musu fashi to ya mayar da shi daga cikin sharaɗin tuba in ka shiga haƙƙin mutane to lallai sai ka ba su haƙƙinsu ko ka nemi gafaransu a gane ku Allah ta'ala baya gafarta haƙƙin wani wa ya ƙafi daina sannan ya biya bashi awul wada ko ajiya ya biya bashi ko ajiya in har ana bin bashi to ya biya in har akwai wani ya bashi ajiya to ya bayar da ajiyar shi wa katiban wasiqatan ladayhi bima lahu min haqqin aw alayhi kuma ya zaman to bai rubuta wasiqa gaba gare shi ya rubuta wasiqa na wasiya kenan ko wani yana bi na kaza ku biya shi wani yana bi na kaza ku biya shi Bi lahu min bi lahu min haqqin da abin da yake da shi na haƙƙi yana bin wani kenan shi da bi lahu aw alayhi ko kuma abin da shi wani ke bin sa shi da alayhi وأن يديم الذكر والدعاء والحمد والتهليل والثناء كما يدوم مدى الذكر يدوم مدى الدعاء أنا يدوم مدى الذكر الدعاء والحمد يدوم مدى وديا ga Allah da hailala da kuma da kirari ga Allah ta'ala sadarwa qila yaqinan kullu ruhin mudahiqa ka sani tabbas kowanne rai mai mutuwa ne kullu nafsin lil mamat za'iqa kuma kowanne rai za'iqa lil mamat mai dantanawa ne ga mutuwa alal maridi wajibi ne ga mara lafiya an yatuba adila ya tuba da gaggawa kuma wa gafiran kuma ya zama to mai wanke kowanne irin cuta a cikin zukata wa an ya rubuta kuma ya bayar da kwace da kuma duk wani nauyi da ke kansa ina da shi bashi da zoyi na ya biya bashi a wuzida ko ajiya wa katiban kuma ya zama to mai rubuta wasu kan da da ya gaba gare shi bi malahu min haqqi abin da yake da shi na haƙƙin da yake bin wani alai waki da ke kanshi ana bin shi wa yudima zikra kuma ya zama da ambatan Allah da addu'a da godiyan Allah da hailala da kirari hausa ta yi tsayar da su na nan أدية الموضي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كم آئس قد دجا في ذل منكزنا من هو هو ذو قدر وذو كرم كم آئس da yawa wanda ya ɗeba tsammani inna da fi zillin kizina ya tsira a cikin inuwan mai cetonmu da yawa wanda ya ɗeba tsammani ya tsira a cikin inuwan mai cetonmu wato da mai cetonmu wato na kenan ya zira daga fatan shi in wanzu kadari alhali shi ma ma'abocin daraja ne ma ma'abocin karamci nan faddala shafa'ati faddal shafa'ati faddal shafa'ati ya buɗu wa nabi faƙad ya buɗu lin nabi faƙad dunan nabi yana gurbin fadli kal'adar fadli kal'adar fadlun nabi yana fadlun shafa'ati falalan ceto ya buɗu lin nabi faƙad yana bayyana ga annabi kadai shafatu uzma ake nufi ko eh falalan ceto wato shafatu uzma yana bayyana ga annabi kadai dan sauran annabawa suna yin ceto annabawa da waliyai da mutanen kirki suna yin ceto to wannan ceton wanda yake shafatu uzma shi kadai ne wato manzo Allah yake da iko kai sauran annabawa ba su da shi sunan nabiyyi banda sauran annabawa na'am hum fil fadli kal adami su annabawa a wajen falala kamar babu ne dan ba zuwa ga wannan ceto ne. kam ga yake da hada hali batul rusuli walam yajid walam yajid ha nabiyyu ghayru eh, walam yajid ha nabiyyu ghayru lagumi kam ga ce da yawa gaya hazaha wanda annabi ya tattaro ta kam gayatin lil fadli hazaha fi rusul wato gaya nawa ne an gane ku gaya nawa ne a cikin falala annabi ya tattaro ta game da manzanni walam walam yajidha nabiyyu gairahu wani annabi bai samu wannan gaya ba in ba shi ba lahumi daga cikin su babu wani annabi da ya samu wannan zai shi kadai li ajali darajatihi tumhajara iruna ila amdi la siyama fil khatti kal adami eh, ah, li ajali darajatihi li ajali darajatihi saboda darajarsa tumhajara iruna yi ajiyar jarjati ana shafe ainihin kurakuran mu zunuban saboda darajarsa fil a ko fil amdi wato wanda muka yi da gangan musamman ma wanda muka yi da kuskure kaman babu ne yawon wiladati iznan iznan shafi'u rabbahu yawmal wuladati hazina al-kafiruna bihi lam yabqa shay'un min al-iwan wa sanabi yawmal qiyamati hazina al-kafiruna law ranar haihuwansa kafirai sun yi bakin ciki sun yi bakin ciki da ranar haihuwansa lam babu wani abu da ya ragu min al na yin fadan kisra da kuma ka lokacin da aka haifa annabi wai a fadan kisra ya tsaki ba da kisra ya tsage lokacin da aka haife shi sannan kuma kafirai sun yi bakin ciki to ya aka yi san an haife shi kuma ya aka yi san haihuwan shi hallaka ne gare su sun san gaibi ne kaga wannan yana bukatar isnadi ko eh wa ba ta wa da kisra wa huwa mursalimun ka shamri ashabin kisra gairu mursalimi an gane yi su kaga nan ruwa mai albuda yi magana cewa da aka haifa annabi sai da hankalin ainihin rumawa da farisawa ya tashi kuma sannan farin kisra ya tsage wanda wannan tsagewan alama ne na rushewar mulkinsa kuma wasa a wata an ganar buhairatuwa wa rudda wari duha da gaibi ne da sami to duk wannan gaba ɗaya kaga magana ne mai daɗi amma yana buƙatar isnad al isnad min ad-din wa law al isnad qala man sha'a ma sha'a Na qala ma sha'a na'am kam aishin kad naja fi jil da yawa mai zai ba tsammani kad ja? ya samu tsira fi zilli mun kizina a cikin inuwan nan na mai ceton mai kwatan daga azaba min gayi wato ya samu tsira daga hallakarsa ko zu qadri alhali shi ma abocin daraja ne kuma abocin karamci fadlu shafa'at yabdu lin nabi falalan ceto yana bayyana ga annabi sallallahu alaihi shi wato shi ba su wannan alzan da tarifin ahad ne ba al bace na istigraq al-jins wato al ne na tarifin ahad falalar ce sannan wato shifatul uzma yana bayyana ga annabi kadai shi kadai banda sauran annabawa kun fil fadl su a wajen falala babu ne zuwa ga shifatul uzma kam da yawa gaya na falala annabi ya tattaro ta na manzanni duk wani falala na manzanni Allah ya tattaro ma annabi walam yajidha nabiyyun ghayrahu lahu wato wani annabi wanda ba shi bai samu wannan daraja a gare su ba daga gare su ba li ajali darajatihi tumha jara'iruna tumha jara'iruna ana shafin zunuban mu saboda darajar sa ila am wato wanda muka yi da gangan musamman ma wanda muka yi da kuskure ila ajali to kaman babu ne ai yawmal wiladati hazinal kafirun hazinal kafirun yawmal wilada kafirai sun yi bakin ciki ranar haihuwa ranar da ka haifa annabi na biyan ƙashe umarnin iwani babu wani abu da ya ragu na ainihin fadar kizira da gumaka الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما dabbobi suka bata na shuka da gona da dare zalika ala arbabil mashiya to wannan hasara ya tabbata ga masu dabbobin idan dabbobin ka shiga gonar mutum da dare shuka da gona suka bata to wannan Hasara zai tabbata ga mai dabbobin wala shay'a alaihim fi fasadin nahar babu komai a gare su a cikin farna na rana idan kai farna da rana su dabbobi to shi mai dabbobin ba zai biya ba ana kaddara cewa ya kamata a ce mai gona yana gonar shi da rana na batan gani to amma idan ya zama to sakaci ne mutum makiyayi ne ya saki dabbobin shi a wajen ba za a biya ba eh? Eh, makiyayi ya zo ya saki dabbobin shi kawai da gangan sun shiga gonar mutum da rana to ko da mutum baya nan kawai suka saki dabbobinka ba za a yi tafsiri ba ce to in dai mutumin yana gani shi makiyayi yana gani suna shiga gonar mutum bai ce komai ba zai biya in dai shi bai sani ba ne shi makiyayin suka shiga ba zai biya ba ya kamata a yi wannan tafsila ɗin a gane amma a ce wai da dare ne kawai in da dare ne ainihin dabbobi suka afka gonan mutum tunda mai mai gonan baya nan to masu dabbobi za su biya in ko da rana ne sam sam ba za a biya ba ba fi ya kamata a samu wannan tafsir din na wa man wajada sil'atahu eh, istafli su wanda ya samu kayansa kayan masarufinsa a cikin gwanjo ana yin gwanjen kayan wani wani ya ci bashi bashi da kuɗin biya sai aka zo ana yin gwanjo an zo an kai kotu an nemi ya biya bai iya biya ba su saboda haka sai aka ce to za a yi gwanjon kayan shi an amfani ma khasa a gane ku da aka zo gwanjo ya zo zai karɓi kuɗin shi sai ya ga kayansa misali a ce ya siyar da mashin ne ko ya siyar da mota ga mutumin a gane mutumin zai biya nan da shekara ɗaya kawai ya zo wucewa za ka ce ai wane ya talauce ana mai gwanjo ana mai gwanjo eh kuma mun ma gama shi dinka wajen tunda an gama shi dinka wajen yaya sai aka ce in ma me in ma hasasa in ma ya yi tsotso hasas shi ne tsotso ma'ana hasasa in ya kamata ya samu dubu goma sai ya samu dubu ko dubu hudu shi ne ya hasasa ya ɗan tsotsa an gane ko ba zai samu abin da yake so ba shi in ma ya shiga cikin masu bin bashi dan abin da ya samu ya dan tsotsa ya rabu da sauran wa illa akaza sil'atu in ko in ko baya son ya yi tsotso ya karbi kayan masarufin shiga ma shi din shi dan ba sai da kayan shi ba kana tu'rafu bi ainiha in za a iya gane ta ainihin ta ga mashin din nan za a iya gane mashin din ainihi kawai da kima dai mashin din shi amma a cikin mutuwa shi daidai yake da sauran mabata in dai wanda ake bi bashi ya mutu ne aka zo za a yi gwanjan kayan da dan a biya mutane to shi zai shiga cikin masu bin bashi ne shi ma ya dan tsotsa abin da ya tsotsa ba zai dauki mashin shi ba kace mutumin ya riga ya mutu to ba shi da ikon ya dauki mashin din shi sai dai ya shiga cikin mabata abin da ya samu ya samu wadanil ghalimu shi wadanil shi mai lamuni mai biya ne mai lamuni zai biya idan mutum ya ga mutane suna rikici ana rikici wallahi sai ka biya ni wallahi in baka biya ni ba wallahi zan datsa ka ana ta bugawa ya ga dai abin zai iya zage zubar da jiri da ya ga zai zage zubar da jiri to wani wai akan da yake rikici dubu biyar ne na ba shi ya ki biya na billahi lazi yau din nan bai biya ka kana datsa shi kuma ya san wannan mutumin da gaske yake ko sai ce nawa ne kuɗin dubu kawai sai ce dubu biyar ne ce to ni yanzu dubu biyar ya koma kaina domin ya raba gardama ya raba rikici yake dubu biyar ɗin da ya koma kaina to saboda laka a hankali a hankali zai je karba wajen wannan ya kawo mu wannan ko kuma shi ya biya ya biya daga baya ya karɓa wajen wannan ko kuma ya yafe mishi kuna da wani da wajen shi wanda ya ne idan wancan wanda ake bin bashi bai biya ba shi ba zai biya akwai kuma zaminul wajen ko hamilul wajen wanda shi yana kawo mutum ne kotu bashi in zai kamo shi ce gashi nan dama ranka ya dade dama na ce in lokaci ne zan kawo muku shi gashi nan shi ya kawo shi ne kawai ba wai zai biya bane kawai ya kawo shi ne ya miƙa wa kotu sannan kotu ta ce ya biya shi ba shi zai biya ba shi ne zaɓin waje idan har bai zo da mutumin ba in lokacin biyan bashin ya yi lokacin zuwa kotu ya yi bai zo kotu ba da bai kawo shi kotu ba to zai biya shi dama ya ce zai kawo dukkan shi ne a tare sharita Allah ya zama har sai ya sharɗanta ba zai biya ba ya ce to ran ka daɗe ba ni ba in lokaci yayi zan zo da shi amma fa in ya gudu ba zan biya ba idan har an yarda da sharaɗin to ba zai biya ba amma ya za a yi a yarda da sharaɗin zai cewa zan kawo shi ba in lokaci amma in ya gudu ba zan biya ba idan ku haɗa baki kenan musamman irin halin yan Najeriya wanda cuwa-cuwa dama ya riga ya zama ɗabi'a mu? Na'am. Wa man umila daini. Duk wanda aka yi aka yi masa gami da bashi. Hawala kenan. Yanzu an gama an gama yin hamala. Hamala shi ne lamuni. Shi kuma hawala shi kuma daban. Shi hawala kana bi na bashi, ni kai na kake bi bashi. Kaga shi wancan hamala kana wani ne ake bi bashi. sai kai ka ɗauki nauyin biya saboda ka raba gandama shi kuma hawala ni da kaina ake bi na bashi ana bi na bashi lokacin biyan bashin ya kusa ban da kuɗin biya kamar ina ganin tsoron bana biyu a biya bashi amma ban da hanyar samun kuɗin sai yaya sai eh to wannan bashin da ake bi na gaskiya na ban da kuɗi yanzu kuma ba hanyar samun kuɗin amma malam abdulmumin na bi na bashi yana bina dama dubu hamsin ake bina kuma dama ina bin malam dubu dubu hamsin ke ka wajen shi ka shi dubu hamsin sai in juyar da abin daga wajena zuwa ga malam zulumi an gane wani ku? to shine yi manzo Allah ya cewa idan an yi ma ɗayan ku gami ya yadda da gamu to da tunda tunda ce ka je wajen malam zulumi ban da shi to ka yadda ka je wajen shi amma da sharaɗin malam zulumi yana da kuɗin kuma amintacce ne a gari ba irin yadda ake yi ba da yadda yaran makaranta suke yi da da yaran makaranta za su shiga irin mota din na bus su cika bus in an zo wajen sauka sai ɗalibi zai ɗalibin makaranta sai shi ga wanda zai biya nan shi kenan wannan zai zauna kawai yana shi ga wanda zai biya nan haka za su tara bai ba ga wanda zai biya yanzu kowa ya fita an bar wannan shi ne zai biya kuɗin daga an zo wajen sauka ga wani ga wani kai ina kuɗi na sai gaura mai bari shi ni ne abin a ni ne ka dauka aka ce biya kan take yi zaki ba ce ni za ka ce biya sai ka gama direban yana kwasan kanshi in ba tsokanin faɗa ba da rainin wayo wani ya shiga mota ne in biya ya zaki direban direban zai kama mamaci a gaban shi baka ce wani zai biya kuma ya shiru a baka ce yanzu a ce biya ya zazzaki direban ya ce kuma direban ma yana so ya kwaci kanshi a wajen shi to ga irin wannan idan mutum ya yi maka gani sai ka tabbatar da mai gamin amintacce ne shi ma wanda aka yi ma gamin amintacce ne yana kuma yana da kuɗin kana yi ma gami da ɗan zara suka ko a yi ma gami da mutumin banza ko na saboda mai me za ka ce baka yadda ba ai baka da dama ka ce baka yadda ba a nan dole ne ka yarda tunda dama ana banka bashi in lokaci ya yi dama biya za ka yi a gani dole dama biya za ka yi zuwa ka dole ba ka yarda wa alaikum salam yanzu kuɗi iya yiwa kuma shi mai amsan kudin a shi wancan din wanda yake wanda ake bi bashi suna unguwa ɗaya da wancan zai fi sauƙin amsan kudin an gari ko suna gari ɗaya misali kuma aka kira shaidu shaidu ka tabbatar da lalle ana bin shi bashi ne in shedu sun tabbatar lalle ana bin shi bashi kuma ga lokacin da zai biya bashin bashi da iko ce shi ba zai ba wannan ba bashi da iko kai kuma ana roƙonka kai da kake bin bashin ka yadda da gado din an gane wannan ko amma sun san da ya ba da bashi an yi alƙawari cewa sai yanda wata biyu ko da uku zai ba da bashi kafin wata uku sai hada shi da ba ya bashi in dai an tabbata kara in an tabbata da ana bin wancan mutum bashi kuma lokacin biyan bashi ya kusa ne lokacin biyan bashi ba yana da nisa ba ne to shine za a yi haka eh, kana kana faɗa cikin fasko da yanayi gaini na'am yawa duk wanda aka yi masa gani kamar yanzu banki yanzu ya kake ma banki yanzu malam zo na biyu na bashi sai rubuta ne cek me aka yi an yi gani yanzu yanzu aka je ka samu banki dole na rubuta ma ka je ka amsa wajen banki in dai har akwai kuɗi a cikin a wajen bankin to shi kenan ni da ake bi bashi na tsira yana bi na bashi sai na rubuta cek ya je amsa a banki na tsira in dai har an bincika cewa banki tana da shi ba zai dawo zuwa gare da kuma a gari inda matsala inda gizo ke zaka kawai zan ba ko kobo a banki sai tura ka wajen to zaka dawo zuwa gare shi na falar zuwa na yawa duk wanda aka yi magani da bashi ba shi da iko ya dawo zuwa ga ni da ni da ni da yake biya bashi farko ba shi da dawowa ga na farko fa in aflasa hadha idan ko wannan ya ko da wannan ya talauce daga baya a gare ko da shi inda aka tura ka shi din da yana da kudi zai daga baya kafin ya biya bashi zai talauce to ba za ka dawo zuwa gare ni ba illa an ya gurra wurin sai dai in ya rufe shi ne in dama wancan din baya bin shi bashi sai ya zo ya tura shi zuwa gare shi to zai dawo zuwa ga na farkon in da ya zama zama zuwa banza ne ba amintacce bane haka zai dawo na'am inna hamalatu ala asli dai yawa shi hamala shi hawala akan asalin bashi ne a gani hawala asalin bashi ne bashin da ake bi na ni ake bi bashi shine asalin bashi shine hawala kana bi na bashi lokacin biya yayi ban da shi in tura ka wajen wani shine gami illa fa hiya hamala in ba asalin bashi bane ila bashin wani ne na ɗauka saboda raba gardama ya zama mai ya zama hamala ko ko dama wala yazrum alhamil illa fi adam algari ako illa fi udmil shi wanda wanda ya dauki lamuni baya biya sai dai a cikin rashi na wanda ake bin bashi abu kai ba tun wanda ake bin bashi ya rasa a lokacin da shi zai biya ko kuma baya nan wa yahillu bi da Thank you. in dai in wannan zai saurare shi zai rukuni shi da Allah ka yi hakuri za abin ya koma kai na zan ba kuɗi ku sa lokaci ba zan ba ba da kuɗi dan ya raba gaddama eh billahi rahman rahim na'am kufa na'am bismillahir rahmanir rahim wa kullu man yaminuhu bil lazima law salatu fil asahi lazima duk wanda yaminin duk da rantsuwan shi lazima ne wallahi zan saki matana ya rantse wallahi ya sake ta lahu talasu eh wanda ya rantse kan sakin mace ya zama saki uku lazima wanda yake halin zurta fil afashi kazance wanda yafi inganci saki uku ga wanda ya rantse zai saki matan shi wakila bal wahidatu raja'iyya ma jahali wa faqadihi lidiyya an ce kai saki dai ne raja'i tare da jahircin sa da kuma rashin niyya bi ma'ana wato ya jayanci ko sake nawa yi, shi bai yake wani hukunci ba ba wani niyyar da ya yi cewa a zuciyar shi kawai shi dai ya ce wallahi zan saki na in dai kaza an gani ke saki dai ne raja'i inda dai ba wai yi niyyar saki uku ne. amma da ya yi rantsuwa kuma ya yi niyyar saki uku ya zama saki uku na'am wakila bal ba'inatun wakila bal jami'ul aiman wa ma bihi amal an ce kai ba'inatu zaki ne ba'ini wanda ba zai dawo da ita ba aka ce kai dukkan rantsuwar za a duba in ya rantse so kaza za a yi amfani da abin da ya rantsi amma duk da ba a aiki da wannan wa kullu man yaminuhu billahi ma duk wanda rantsuwar shi ya zama to lazim da zakin mashi to saki uku ne lazima wanda yake ya lazimta ga zance ingantacce aka ce kai saki ɗaya ne raja'i tare da ya jahilci ko zaki nawa ne kuma ya rasa niyya bai niyya ko zaki nawa bane wakila bal ba'inatu ana kai saki ne ba'ini ba dama ya dawo da ita zirin sabon aure wakila bal jami'ul aiman ana ce kai dukan rantsuwa ne amma ba aiki da wannan andalus ya rubuta da ya rubuta saki daga bayan yake ya fasa a kaga an eh, eh, rubuta saki ya rubuta ba ba to ya fasa sannan saki ya tabbata yake ya fasa daga bayan ya fasa in ya dauko kaga ta ja kanta matsala ai ta tono abun nan malamai sun ce in ta zo ta tono ta karanta ni wani na saki shi kenan bayan ta karanta ta kike ta wata ba ni ta gani ba <laughs> na ya shi kuma ce ya mai da ita cewa mijin ya oh, ya da ita ai mai ruwa yayi ba ce ya janye misali ta ce ya janye ita kuma ta riga ta ga takardar ta kike ta tawara inda ta karanta abin da malamai su ta karanta ba take ya tabbata ta na a to ai ba ka gane abin da amma ka karanta ga arziki ta yi na'am na'am albidaya ce ilimin wari ya sa irin wannan abin da mutum ya rubuta na saki kare ya ringa barin shi a fili ya samu waje lafiyayye ya koyi sai lokacin da ya yanke hukuncin sakin in ba haka ba akan yi dama ne galiban saki bai cika zaman cewa mafita ba in mutum ya zai daga baya lokaci mai tsawo sai a koma da na sani da bai sakin ba a gari irin wannan mutum ya rubuta yi tunani da cewa ba wata mafita sai saki sakin sai ya saki amma in har akwai mafita din to gaskiya yi amfani da mafitan shi ya fi alkhairi na misali rabi ana kamru'in an bintin bincinin yawan misali na hudu mutum ya hallaka ya bar diya da kuma diyar da da kuma dan dan da amma nasibu kullum ne wato jikal jikal jika a gane ko dan dan da kaga ya bar diya diyarsa ya bar diyar ɗansa ya bar ɗan ɗan ɗan ɗa da tafi kundi menene ka san kowane daga cikinsu asalin matsala za a kasa da ne saboda a fitar da ne za a kasa da don a fitar da wa kaga diya dai tana da rabi sannan diya ɗaya tana da ɗaya cikin shida za a kasa da saboda a fitar da kasan diyar ɗa diyar ɗa tana da sulusi wanda shi ne cikon sulusai ne an gane asalin matsala shida ne da binti annabi tafiya tana da rabi saboda kadaituwarta nawa ne rabin shida uku ita kuma diyar ɗa tana da ɗaya cikin shida nawa ne ɗaya cikin shida na shida ga ɗaya nawa ya rage wannan wato aka haɗa rabi aka haɗa rabi da kuma sulus ɗaya cikin shida zai baka sulusani to kuma sannan wabir ɗanɗana albani yana da abin da ya rage saboda shi ne namijin da ya cancanta kaga ita wancan da ya ɗafi shi matsayi ita da ya ɗafi shi kuma jika ne ga ɗa a gari da ma kasancewa shi ne aula rajulin sai zama asibi abin da ya rage sai kwashe na'am بسرعة رهبية رهبية أبو Walaikun salam da ya shafi eh, jingina ɗin nan. Jingina? Yawwa. Mutum ne ya zo ya kawo kaya sai mutum ya jingina. To amma a kimar abin da ya kawo aka jingina biyar ne abin a kimance. Kuma abin da ya sa shi misali. Kada ma ƙa'idar kenan. an za ka karɓi jingina, za ka ba da jingina, in za ka ci bashi ka ba da jingina abin da za ka ba da jingina ya fi shi da karba in za ka karbi dubu ɗari ya zama to abin jingina ya fi dubu ɗari uku ko ɗari saboda idan ka kasa biya za a iya siyarwa a cire haƙƙi amma ya biya bai kawo kuɗin ba kuma bai biya a sha ba kayan suna na ƙasa ko bai biya ka kuma babu wani jami'a wani ke ke ai yadda abin yake idan su dama za su idan lokaci ya yi ka kasa biya zan fa iya da biya sashen mutane za a yi sharaɗi da shi yau wannan abin da ka bani ka bani ne ba da lokaci ya yi baka iya biya ba zan biya da shi da kuɗi na ba ka sauran abin da ya rage an fahimta to wasu shi amma irin wannan yama wayo kawai ya baka da wahala kullum yana zai dubi dubi ya baka ajiyar ya yi ajiyar ya baka ajiyar ya ya ka san yanayin ya ji wasu zai zala baka wa duka ba a san lokaci yanayin bashi yanzu ba a san mutum kawai zai karbi dubu goma ne kawai ƙara gaba a ƙarfi ko ce to ban zan baka nan da wata ɗaya zan baka nan da kwana kaza yanzu ba a yi hasabi ko ban zan biya amma shi jingina dama ya kamata a sa lokaci da jingina nan zan biya nan da wata idan har baka biya nan da wata biyu zan siyar ba in kira haƙƙi na ba ka sauran shikenan ha na'am ita ta maka da kuji ga waya to amma dai shi ya rubuta tunda shi ya rubuta kuma ya bashi a inda za su iya karantawa ai magana ya kare akwai alaƙa na aure mana in dai ba wani ta karanta ba da kuma ya ba ta wani akwai aure dama ya ajiye ne yake yi shawara su kare bari ta sai ta karanta sai ta karanta ko ya miƙa mata sai bai miƙa mata ba sa ta shi a sai wani lokaci mutum ya karo rubuta wasiƙa ya ba ma wani yake in ya ba ya kai da kai haka samu wani zai ya shi samu ba yi shiga ba da shi kan yi wata ba wanda yi a shi zai shiga kuma sauraron karatu da zai a shirshirarda ya da kashe biyu wani shi magana da takarmi aka shiga gaba daya kan zaka kuma takarmi kila abin da kuma abin da ba ta ba in ba damuwa ne a tsawon wannan wannan magana kila ta yarci ne da darasi da biyu ba kai da mushrikin an yi da yi amuru zai shiga masallaci suna tafsiri ne da ka eh zamanin manzo Allah hatta ya huta suka shiga masallacin manzo Allah sannan a nasarar da jira ina suka nan suka nan suka shiga a masallaci bane ga wannan tumama za ka daure shi ba ai je kuka da shi ne ko shi muka da shi ba a gabar tumama ga shi an daure shi a masallaci kwana uku ya masallaci Thank you. ko da tsantsan ba malike ne shi ai an ce ma kafiri kafiri ma in ya mutu bai san shi ne shi wa arjawul aqwali bis sahara fi baidatil adabiyya an kafara masakkan dan adam har kafiri ma mai sarki ne abin da yake mashhur ga abin zama malikiya kenan ina kuma yana rayi ba bi aula ba Najeriya ba ba a ba a ba a ba su shi ne matsalar ba yi yukiya ba ce ai maza ba abdullahi bin abbas ne akwai abdullahi bin abbas da kafin ya goge shi ya ce zai zai zai wanke wajen shi maza ba inna wal mushrik kuna yayi sunan nan shi abdullahi bin abbas ya dake da ala zahiri da kafin ya goge shi ya dauka da zai amma abin da ke maza ba sai sa gaba daya wanda aka rinjaye shi ne da jaza ne na kafirci ba wai dan ya goge ka bane a cikin da shi an gane ku shi ne matsalar shi karatu dole ne sai an yi shi to zaro ido da hamasa baya warware da al'amura malam Allah